ya Allah duk mai son itona mana asiri Allah ka bankaɗa nasa kowa mai Allah Allah ka kare mu daga sharrin masu yari Allah ka kare mu daga sharrin masu yari Allah dan alfarmarka dan ikonka dan sanka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka san abubuwan da suke damu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka san abubuwan da muke nema Allah ka tabbatar mana su dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu a daular